Masu aro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin ma'aikatar kairi shi ne da zama ku da kanan gidan Radio Vision akan mita 92.5 a Sankan FM. A wannan lokaci babban malamin namu wato a shek Malam Aldan Abba ya shigo zurin ya dace shi mai zuna domin gabatar da wani shirin barka kan kwallo barka da haka to barkan mu dai malam Musa da fatan an sala lafiya alhamdulillah sai godiya Allah to Allah karbi ba dun Allah ya sa to sai ni Musa zan gina Adam da nake rike da akalin shirin kuma akarmakallahu can baya kafin mu tafi hutun azumi mhm. kaga tun dai da aka shiga ramadan wannan shirin namu shi ma ya tafi hutu <laughs> to kafin mu tafi wannan hutu a karba kallon mm. kai mana bayanin yadda ma'aurata ya kamata mhm. su ta kasance a cikin wannan wata mai albarka nan gabatar na ramadan da ya gabata mm. to akan ga shi mun dawo bayan sallah to ya ya kamata mhm. ma'auratan dai su kasance mm.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 salawatu rabbi wa salamuhu alaihi to ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godewa Allah ta baraka wa ta'ala wanda da ni'imarsa malam Musa mu haga watan Ramadan lami lafiya mun yi ta cin buri mu ma muna Allah ya kai mu wasu Allah bai sa za mu yi tare da su ba wasu mun fara da su Allah ya karɓi rayuwarsu wasu da aka zo dab da kammala ma Allah ya karba Allah ya su muna fata Allah musu rahama Allah ya yafe musu ina to muna godiya ga Allah tabaraka wata ta'ala da ya mana wannan ni'ima mm. muka ga wannan lokaci muna fatan kuma Allah ya karɓi ayyukan da aka yi muna amfani da wannan dama mm. Kano Kaduna da Najeriya haka biyo kowa da kowa barka da sallah da yawa sun bubbugo mana da yawa sun tuntube mu haka da yawa sun tai mana fatan alkhairi malam Musa gaskiya ne an ambace ka ce yi kwa ambace shi mana haka da shi ne mai stiyari. Allah kara lafiya eh. kare makalla to mu ne kowa barka da sallah haka da sarakunanmu da malamanmu. Hmm. da shugabanninmu da sauran al'ummarmu da almajiran uwanmu. to kowa mu ne masa fatan alkhairi Allah ya sa in sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana waɗancan bayan Allah da suke hannun waɗancan fitanannu mm. muna fatan Allah ya kubutar da su cikin ramadana ba mu abin nan ba mu gushe muna ta addu'a Allah ya kubutar da su mun san kuma Allah ya ji ya kuma karba in Allah yadda za su dawo wajen iyalansu cikin aminci da izinin Allah Allah ya datar da mu to malam Musa kamar yadda ka ambata masu saurare mm. shirin mu idan baka manta ba da muka yi magana a kan kurakuran ma'aurata tun daga tushe sai muka zo kuma sai muka shiga mm. kurakuran ma'aurata a cikin zamantakewarsu wanda akalla mun yi kashi ɗaya har kimanin guda takwas haka abin to sai ka ga ramadana ya zo kuma akwai riba mai yawan gaske da ake samu a cikin wannan lokaci ko akan to sai ka ce mai bayanin yadda ma'aurata za su kyautata zamantakewarsu a lokacin azumin Ramadana, to muka zo musu da shawarwari muka zo da nassoshi daga alkur'ani da hadisi mm. ta yanda zama zai zamanto na gaskiya to yanzu kuma an gama ramadan shi kenan daga ramadana to yanzu alaji ya koma gidan jiya to shine fa akram kallahu da aka ce a daina faɗa yanzu ya fara faɗan shine da aka ce ya haƙuri yanzu ya daina haƙurin ta yanzu dan yalwan nan da ya dan sama musu eh duk yanzu saboda haka shikenan ti wasa muka ce a ai ubangijin ramadana shine ubangijin watan shawwal ubangijin ramadana shine na sauran watanni ga baki daya to dan haka shine yanzu aka buƙaci mai mm. bayanin yadda alakar ma'aurata za ta ci gaba da gudana bayan watan Ramadana? Allah ta'ala ya datar da mu to amin ya Allah ya ta kasance duka idan muka duba malam Musa almajuri shi abun arziki abun kirki to kare ne kada ya ce shi bai karbe shi ba Eh, shi ne baya tare da shi ayo shi ruwansa saboda haka da an sai ya ce wan wan hmm. eh wan wan dan da yake kira rawan da ka zai eh to za ka babu ruwansa gaskiya ne to dan adam mai hankali wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi hmm. ya zabe shi ya ce ya karrama shi ya girmama shi ya mutunta shi to alhamdulillah shi ya cancanta da sanin ya kamata abin da yake dangane da husnul akhlaq hmm. wato kyakkyawar ɗabi'a ita ce duk lokacin da aka same ta eh. to a gina akan ta ita tafiya ciki lafiya baka lafiya ma'ana ba a son mm. ka ɗauko aikin alkhairi sai kuma don ka zo wani bigire sai ka ce bari ka yi ajiya saboda haka mutum ne shiryayye mm. ɗan arziki ɗan mutunci to yanzu da ya to sai ya ce bari ya kuɓe rigan mutuncin nan a nan mm, wurin da haka kaga wannan yana gwada me zai zama mutumin banza ƙwarai kuwa shi ne abin da yake nuna wa ma'ana yana nuna zai sha giya ƙwarai kuwa bayan ya san giya haramun ce sosai kuwa san da yake da wacce rigar bai yarda ya sha ba mm. to yanzu sai ya kwabe ya ce ta ya ce ai ka san shi iskancin nan fara na ɗaya ma fi shigar sa ah, ah, ake ah, saboda haka bari ya ɗana a'a wannan babu kyau duk inda haram take haramun duk inda halal take halalun saboda haka kada mu manta mm, ai da maganganunmu da ayyukan malam Musa Allah ya gaya mana yace ma yalfiz min qawli illa ladayhi raqibun atid wato babu wani furici mm. da mutum zai zo yayi mm. ce a tare da shi akwai masu tsaro raqibu da atidu waɗannan suna nan mm. suna lura kuma suna ji idan ka ga sun zame ko sun rabu da mutum abinda malamai suka tabbatar wurare guda biyu ya shiga ban daki to ba za su shiga ba ba sa tare da shi ana yana tara da iyali nama to saboda haka shi ma sai su kauce amma ka shiga kasuwa kuna eh, ka shiga unguwa kuna haɗe ka shiga ofis kuna tare don haka na dama mm. yana rubuta ma alkhairi Me ka furta, abin arziki ya furta, la ilaha illallah ce wannan babban zikiri ne ya ci gaba da karatu alkurani ya ce a babbar magana wannan babban zikiri ne Ya yi ta tasbihi ya yi ta hmm. tahmidi yi ta tahlili ci a rubuta Ya yi zumunci a ci a rubuta yi sadaka a ce zana kuma ɗaya a ce a bashi goma yan an ga dama a bashi ɗari bakwai an ga dama a nan ka masa wannan ganin damar ubangiji ne kayansa ne shi yake bayarwa to don haka hmm. idan ko yayi ba daidai ba hmm. a share a share bai fasa ba mugunta bai bari ba zalunci bai bari ba saban Allah gashi nan kashi kashi kala kala nau'i nau'i yi yake yi bai fasa ba an ce zina ba kyau ce sai yayi an ce da ita ma dugo babu kyau ta ce sai ta yi mm. an ce masa luwaɗi babu kyau ya ce sai yayi an ce kar ta yi fitar banza ta ce sai ta yi duk da alhamdulillah Allah ya saka mata da alkhairi wannan amin ya Allah Allah ka gani dai ranar idi a ah, masha Allah akramakallahu hijabi gashi nan an yi ruwan sa a wannan sallah wallahi malam malam sai gashi kuma eh. zurmuka zurmuka malam suka dinga sashi Allah nace ko kuma Zainabu ce daga Dubai ta turo su tana da Zainabu ce ta tura saban ta ta zame sai ta harshe ta ban ma kasa <laughs> tana can a tace su gaba ta nan ne da kai muka ce ga fasmunan mu a hannu eh wai mu tafi umara mana <laughs> to umara ba ta samu ba sai kuma eh ta tafi dubai har ba kallah to Allah da ya maimaita mana amin ya Allah eh to to kaga malam Musa mm. wannan sabo na ubangiji oh. to shi kuma wannan fa na hagu ina nan shi ma zai zana saboda kaga sai mu kiyaye kenan ko haka to wannan alkhairai da muka zo mm. idan muka duba mm. watan ramadana wata ne na alkhairi an samu kyawun ɗabi'u an samu canjin yanayi an samu domin wato shi wannan watan kamar yadda Allah ya faɗa ne mm. ya ayyuhal halladina amanu ya yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum a ƙarshe sai Allah ce la'allakum tattaqun ya ko dan da kai imani ku Allah yake kira mm. ya ce lalle fa an wajabta muku azumi kai wani yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku ba a kanku farau ba ba kuma kanku karau ba amma dai ita al'ummar dama ta ku ita ce ta ƙarshe to ita ma yadda na gaban ku aka ɗora musu eh. kuma an ɗora muku me ake nema ko ka samu tsoron Allah tabaraka wata to shi sa gaba ɗaya idan ka lura mm. azumin watan Ramadan gyara yake canja ɗabi'a yake saita mutane yake alkinta su yake saboda haka ya kwalle ya su ya gyara su ya tsaftace su to an shiga wata ne mala sai aka ce maka karkaci kai in banda ubangiji yanzu akwai wanda zai ce ma karkaci ba za ka ce malam Musa kuma kana da abun kana kallon sa amma ka shiga daki ba za ka ci ba ka shiga duk in lokon da za ka shiga ba za ka ci ba aka ce karkasha nan ma saboda tsoron ubangiji sai ka ce to wallahi ka karɓi wannan abun gam da ba Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai ya ce wa yuqimuna salata haka ai kyau kuma ma shi yunfiquna haka su sun yi imani da gaibu to an ce za ta tashi alkiyama suka ce sun yadda sun amince amma ban je ba baka je ba baka gano ma da musa ba akarbaka Allahu kuma za ka leka ka leka <laughs> sai dai matsala an je ba adawa ne an dai an leka taushi kenan fa an yi bai bai da duniya rike mutum ake Allah ya sa mu cika da imani <laughs> amin ya Allah to kaga haka saboda haka mm. adda aka ce ga wuta ga aljanna To ba mu gani ba wallahi ba ba mu ganta ba amma manzon mu yazo ya bada labari alqur'ani ya bada labari haka muka ce mun ji mun bi shike nan mun amince. to Allah ya yabi waɗannan To. ulaika Allahu da min rabbihim mm. wa ulaika sai ce humul muflihuna waɗannan fa sune kan shirya kuma sune masu rabauta to wannan mm. abin da bamu gani ba muka yi imani da shi sannan azumin mm. ya zo nuna mana tsoron Allah muka yadda muka rungumi tsoron Allah sha'awa ce iyalinka ce sai aka ce ahir babu kai babu kusantata wannan tsoron Allah sai yasa sai ka ce to ji ka gani duk da malam Musa na ya ta karbar waya mm, hatta ku a shekaran jiya nan ma wallahi an kira ni akan wata tana cikin tashin hankali amarya ce shi duk wannan wa'azin da malamai suka dinga yi eh. mm, mm, mm, da kada ya musu aka ce ku daina aure dab da dab shine dab da ramadan kashin ya kawo kai ku dinga bari mana yanzu haka bayan bayan sallah sai ku shikenan in kuma kun zaku kuna so kafin ramadan eh. watanni biyu uku sai ayi ku yi wannan dokin ya riga ya wuce to ta bugo take faɗa eh yanzu ita ya za ta yi wallahi a cikin watan ramadan din gashi gashi fa abin da ya zo ya faru fa ya zo ya yi mata karfa karfa na ce kin yi sa'a da yake karfa karfa ne <laughs> amma fa inda yardarki to yawwa kudin goro shikenan duka sai da dan Juma da dan jama'i duk ɗaya ne suke da jimmai da jimmala duk <laughs> tafi duk da bambanci malam Musa bambanci a karba to sai na gaya mata eh ta ce a a karfa karfa na ce to karfa karfa can ya karata mm. shi zai yi eh to amma da Allah mutane su ji tsoron Allah dan Allah bai kada mu ji irin waɗannan abubuwa insha Allah ba fata Allah ya sa su daina amin a akal makallahu to yanda aka daure waɗannan abubuwa malam Musa mm. muka koyi tsoron Allah to muka gane duk waɗannan abubuwan to sai mu yadda sai mu dabbaka mm. kiraye-kirayen da muka yi ga magidanta ne magidanci ya gane alfarma da kimar da Allah ya masa gidanka ba gidan wasa ba ne. aure addini ne aure lada ake samu a cikin malam Musa idan kai ba daidai ba saboda haka zunubi za a rubuta maka ka cuci matarka wallahi Allah ba zai barka ba ka cuci ƴaƴanka wallahi Allah ba zai barka ba cutan nan shine yanzu ka hana ta abinci ka hana ta abin sha ka hana ta wurin zama ka hana ta tufafi ka hana ta ilimi malam Musa ka zo ka dinga wulakanta ta kana wulakanta iyayenta kana cewa kai baka san ƴar marasa tarbiyya bace to iyayen nata ne marasa tarbiyya za ka zo ka dinga faɗa abin da ga dama wani ma sai ya sata ta ɗaki ya kulla ɗaki ya ta mata kutufo duka malam haka ake yi wani ma da ya samu dan wani makami sai ya rafke wai ya kashe kuma ya haƙa rami kuma ya binne duk waɗannan abubuwan ai kaga mun gansu mun je su wannan musifa ce to mu sai muka ci a ramadana mutumin arziki duk ba zai wannan abubuwan ba saboda haka wannan cuta ce zalunci ne mm. sannan ƴaƴanka mm, ka haifa mm. su ma ka hana su ci ka kaɗa rigar ka kace ce ki san yadda zaki da su wallahi ka zalunci wannan 'ya'yan. baka koya musu sallah ba ba koya musu ɗabi'a arziki ba ka sake su ka sako mutane jama'a jama'a na tsoron su kamar karnuka mala ana tsoron sharrance sharrancen su da illace illacen su waye janyo kai ka janyo kai ne baka kyauta ba kai ne ba mutumin kirki ba kuma sai Allah ya kyale ka Allah ya gaya maka ya ayyuhal ladina amanu ko mm. anfusakum wa ahlikum nara ya ku dan da kuka ba da gaskiya lalle ku yi kanku katanga daga wuta da kai da iyalanka aka ce kai kai ne shugaban gida shi yasa manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu ne kuma wallahi sai ubangiji ya tambaye ku dangane da abin da kuka kiwata hakurin Allah ya baka amanar ka ci amana kuma ka ce zaka zauna lafiya amanar ubangiji ce fa a'a Allah da kansa yace la takhuna Allah wa rasulahu wa takhuna amanatukum mm. kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah lalle amanar ku ku dube ta ras wallahi kada ku kuskura ku ci amana wanda duk ya ci amana amana za ta ci shi to wannan zalunci da cutar muka ce kar a yi to alhamdulillah mu mun tabbatar da wa'azi ka san ubangiji ya gaya mana to wa zakir sai ce fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar saboda ita tunatarwar mm. tana amfanar mu'mini daɗi yake ji ai mutumin Allah da ya ji ana cewa a ji tsoron Allah sai ya eh. sake majin jin wani irin motsi a tare da shi saboda haka sai ya kusanto haka ya ji me za a gaya masa sosai kuwa kan mutumin kawai mm. shine da ya ji an fara wa'azi ji kashe kashe kashe za su hana mutane su more wallahi su da mutane gashi nan dai mutuwar fuja'a ta danno mana yanzu nan zaka ji an ce kana tare da mutum an eh? jima ya faɗa ce ya mutu wancan ma ya mutu to haka to labari yana ta shan bamban to mutuwan nan waɗancan mm. wallahi ba sauri suka yi suke ta tafiya malam Musa lokacin su ne yazo shi yasa suka tafi eh mu kuma wallahi tallahi ba jinkiri muka yi ba ba abin da ya kare wanda wai ba a daga kai an gano mu ba Allah ya san da mu ya san muna nan nan ya san shi mai daukar ran ya san yana nan lokacin yake jira kawai in eh, bare kuwa ka gama ruga a guje za a je a tabbata da zai tafi ruwa minhu haka fa innahu mulaqiku wannan da kuke guje mata tana nan kuma za ta magale muku so da ga mu gudu mm. ku yi kitabus oh. saboda kuma a dauka a tafi da mutum magana shiri mm. ai ba ta ce sai ka shirya ba su an ce to shirya ah. lokaci kaza za ta zo ba wallahi ko nawa kake da shi dan ta zo an kace bari a dan ba da dan wani abu eh. mala'ika da Allah dan tsaya ina da ina da dala ina da naira ina da riyal zai ce ah, yau na romu da wannan yace ani ka san ba ma ciniki da wannan eh wannan ai ta ku ce eh ba ma su da ka babban amfanin wannan shi mm. yadda bayan Allah kula da marayun nan da aka yi magana makotan kana da bukata aka ce ka kula su tunda Allah baka wadata kana da yanda za ka yi ga marasa karfi nan barci a gari to tallafa musu taimaka musu to wannan abubuwa da muka yi kiraye kiraye mm. alhamdulillah mun san sun shiga cikin kunnuwa gidaje da yawa mm. alhamdulillah mun ji shiru kuma an samu fahimta an samu daidaito to wannan daidaiton da aka samu muna alfahari da wannan abin nan da to kada a watsa. malam magidanci eh. da ka kula gidanka eh. kai ta basu abinci suna ci kai ta wulata musu ka baka basu da yunwa ba mm. kana dawowa kana zama tare da su kun yi tarawih kun yi tahajjudi kun yi wane ne duk tare da su saboda haka duk wannan abin da kai to yanzu ba zarwa za kai ba abin da ake so dawwama akan aikin alkhairi malam Musa an yi alheri mm. kada yanzu ka ce to saboda haka shi kenan bari ka watsar abinda Allah ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bauta wa ubangijinka sai mutuwa ta zo maka ma'ana ana yi ai ta tai ba tsayawa ai ta tai ba tsayawa kaga aina na Aisha mm. Allah ya kara mata yadda amin ya Allah karma wato alqama eh kice ya zo ya same ta yake tambayar ta me yake ce mata cewa wannan Allah akwai wani abu da ya keɓance ne saboda haka ya keɓance masa lokaci ko wata rana kawai wannan shi daban yake ta ce a'a ai shi tsarin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wato dawwama yake akan aiki kawai oh. ba dare ba rana ko yaushe shike nan aiki aiki aiki malam to wannan aikin shine aiki da gaske saboda haka shi in ya dora akan aiki yake mm. sannan na faɗin ahabbul amali ila Allah yace adawama hawa yan qalla mafi soyuwar aiki a wajen Allah tabaraka wa ala eh. ai ne wanda aka dawwama ana yi ko da ya karanta to yanzu a gidanka ala gafarta mala eh, yi kokari ka dauki wata ɗabi'a da ka samu a cikin azumin nan ka makale ma wannan abu nan a rike ta gam eh ku yaya kada a sake ta dan sinadarin da ka dan canja musu mm, nan ma a ci gaba da dan yi jifa jifa wancan wata guda akai ana ta yi sun ci nama to karkace su da nama sai baɗi eh. a ah, haba dan Allah to sun dan sha madara da Allah a ci gaba jifa jifa eh, a ka madara kar a ce sai baɗi kuma ko zamantakewa da fahimtar da ka samu tsakaninka da mm. iyalinka kada yanzu a ce sai baɗi kuma sai Allah ya kai mu da an ji malamai za su buɗe tafsiri eh, sai ya ce eh, to ai ka gani ai watan tuba ya zo ce ah, astaghfirullah astaghfirullah eh, eh Allah na tuba to a ba ka ake ba ka dimanci rayuwar ka dimanta ka dimanta akan wannan aikin da kake yi kar a fasa kar a daina mm. hajiya mm, mun gaya miki gaskiya muka ce ki canja salo mijinki mijinki ne aljannar ki tana tare da shi tana nan gam saboda haka ki bi shi ki masa biyayya shine fata abin da aka ɗora miki tun farko da muka yi bayanin nan a baya mm. a wajen auratayyan nan mm. to biyayya aka dora miki mijinki yace ki yi ki yace ki bari ki bari madama ba saban Allah bane to wallahi ki bi ki ba da kai shine mu abin da muka yi magana kenan to amma kuma kar ki zo ki kwari kanki yanzu bayan abin nan da aka gaya miki mm. kika ji ga watan neman lada mm. ga watan da Allah yake alfarma ga watan da Allah yake bananzan lada saboda kai ka yadda mm. kika ba wa mijinki haɗin kai ba fada ba hayaniya ba tsiga tsiyau ba musifa ba lalata komai ya kawo ki ce an gode eh. kai Allah ya albarka wallahi wallahi kana kokari kana kula da mu wallahi to kada ki ce yanzu ai billahi dama dama dan azumi ne shi yasa na kyale shi wallahi tallahi ai dama so nake dan samu riba da na samu to yanzu kina da mun kenan tunda azumin ya wuce kenan ke ma kin zama yaddan be to wallahi ya ku tafe ki ba romu wadai kwa a ah, malam musa bai ka san shi mm. shi kwanjansa yana da kwari ah, ah, duk da dai fa akwai wanda aka ce da ya shiga hannun mata <laughs> ta rike shi a yare na kansa ai ka san ba ma mai karambanin wannan doke-doken eh, ai duk ranar da teku kan kukan kura malam sai ta bukan wallahi in ta danke shi mala wallahi ba ji da daɗi ba zai iya kwace ba eh to shi yasa ake ta gaya maza da Allah wannan dukan ba ɗabi'a arziki bace ku daina eh a daina ba kyau babu kyau eh kuma ma ka san matan sakan yi tsiya a yi mai doke doke na yace i na inda a waje ne sai kai tsuru tsuru amma ka amma ka zo shikenan dan ka gani to ka gani so in dukan kake so sai ka je kai tsokana a waje kware kuwa ya ga yadda ta kwashe su kuma yan sanda suna da suna jira ka tada hankalin jama'a <laughs> za su kuma su danke ka saboda aka su ladabtar da kai ko eh to Allah ya sauwaƙe amin ya Allah to alhamdulillah malam Musa sai dai mu mm. gode wa Allah Allah ta'ala mm. ya yi mana wato baiwa da irin wannan arziki daban-daban da muka samu na irin abubuwa na alkhairi mm. to lallai mu dimance wannan alkhairin da muka samu yawwa to kaga eh, daga cikin ɗabi'ar da su matan nan suka samu mm. kammala aikin gida a kan lokaci malam wallahi dandanan san gama ba a sha ruwa ka san shi magidanci eh akar makalla ba abin da yake burge shi irin ya shigo gida tare da matar sa zap Allahu akbar ta gaba komai wallahi ta dau wanka mala masha Allah to da yawa da suka ji wannan wa'azin eh sai ka zo ka tarar da mace malam ta dauke jan baki masha Allah saboda haka kaga yana bude baki hankalinsa a kwance. Madalla. Sai ko akar makalla. Amma in ya zo ya tarar da ita sunan wani abincin ya gajala. <laughs> To. Ah, hmm. wai wani kuma aka ce da balo hmm, ka ya baci ya lalace to da yawa hmm. an dauki wanka mai gida yana son wannan to dan Allah ki shuɗe da wannan kika san da magarba yake dawowa maza ki gama abincin ki da wuri kina gamawa yi wanka yana zuwa ya ganki fas to ke ma kin ci gaba da daukan wannan ɗabi'a ta arziki dabi'a kirki to ta yi amfani to mu haka muke so Eh, bugu da ƙari malam Musa kaga haƙuri eh. afuwa eh. yafiya a tsakanin juna ayi tasiri ba ɗan kaɗan ba ai an samu wannan kuma a zamantakewar aure babban abin da ya fi tasiri malam Musa eh wallahi dauriya a jure sai ka daure sai ta daure Idan ɗaurin aure fa kana ji fa wane eh. shi yana ganin yana murna ana ango ango yana washe baki amarya baki a laifi ko kin kasa kashe dan masu gida tana dariya to amma sai ka ji can an ce to fa sai hakuri wane wance sai fa hakuri wance to ka san ko shi azumi eh. ai ya koyar da hakuri an samu darasi na a cikin sa <laughs> ah, ba ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba yace in ka haɗu da mutumin ya zage ka duddura ma ashar eh, ko ya ware yace dan ba za a yi yace kai da aka tada Allah kai ne kai tafi can ni ba na faɗa wallahi kwarai kuwa akan makallo yana dura ma isa zai ce a ah, ni fa ah. azumi nake Allah ya kiyaye ni azumi na abin nan to yanzu wannan abin eh akar makallo sai ta rike don shi ma ya rike wannan afuwar eh. wannan yafiyar eh. ta rike ya rike je kana yafe maka me rayuwar ne wallahi ba je ka ni wallahi tallahi ni ba komai tsakani na da kai wallahi sai dai fatan Allah kai mu gidan aljanna haka abin yake akan Allah ya shirye mana da zuriyar mu nan cikin lafiya wannan shine cinyewar wannan ita ce nasarar malam Musa Allah tabbatar da sanar duk da lokaci na ga ya kare mana ya ya cin mana haka aka yi Allah sai Allah ya kai mu shiri to idan muka shiga shiri na gaba eh akan kan wannan da zamu tashi hakuri dan dan notin rabo kenan akan yayi daidai malam to a madadin babban malamin namu wato a Sheikh Malam Allah Abba wanda muka kasance a cikin wannan shiri na ma'aikatar kairi fatan mu Allah ya ƙara mana lafiya sun kwana da arziki kuma ya kai malin gida lafiya sai abokin aiki na tashar ta jihar Kaduna Muslim Muhammad Yusuf Umar Muhammad Umar da tallafin ɗalibai masu nama kamar aiki suka sarrafa mun na'ura ni Musa Zagin Adam ta na shirin na fatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh